بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى yau muna da azumin goma sha biyu ko? sha uku ta insha Allah ta'ala a maimakon karatun tafsir da muka saba gabatarwa yau za mu gabatar da karatun a cikin littafi matnul manzumatin ra'iya للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى زامي كراتو ألتا في المنظومة الرائية نبب مالمي سعد بن علي متمن زنجان wanda ya rasu ijina na da shekara dari hudu da saba'in da daya littafi ne wanda ya tsara a matsayin kasida a kan akidun alisanna shi ne sa al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yana cewa game da babban malamin nan shine sa'ad bin ali ya ce wali sa'adi ƙasidatun fi kawa'idi ali sunna shi malamin da ake kira sa'ad dan ali a zinjani yana da kasida da ya rubuta akan ka'idodin ali sunna an ce mutum alis sunna ne dole ya tafi akan wa na su alis sunna akwai abin da ake bambanta alis sunna da shi da alil bida'i kasidanta ko kasidansa baiti na farko yana cewa tadabbar كلام wa واعتمد khabar wada an ka ra'ayan Layula Imuhu asar tadabbar kalaman Allah ya kai dan wa musulmi yi lura da zancen Allah ta'ala kai a akan maganan Allah wa'tamidil khabar kuma ka dogara ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu inda kana so ka fahimci addininka ka lura da fadin Allah kuma ka dogara ga mai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an an ce tadabburi lura mai ake nufi a harshen larabci shine mutum ya kiyaye magana da aka yi da shi ya fahimci manansa kuma ya san me wannan magana ke nunawa wannan shine me lura da magana Allah ta'ala ya yi ishara game da me mu lura da maganganun shi ko a wurare da dama wada an ra'ayan ya kai dan wa musulmi ka nisanci ra'ayi wani irin ra'ayi ra'ayin malamai waɗanda la yula'imu asar babu hadisi da ya karfafa wannan ra'ayi ai la yuwafiqu al-asar laysa fil asar ma yadullu alayhi ga magana malami amma babu hadisi da ke karfafa shi to ka nisance mai wannan ra'ayi ka nisance zancen malamin inda babu dalili da ke karfafa maganansa Allah ta'ala ya jawo an mu game da mu lura da ayoyinsa Allah ta'ala yana cewa a suratu sa'ad aya 29 ya ce kitabun an ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyata zakira ulul albar wannan littafi an mun saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi don ku kula da me da ayoyinsa ku yi tadabburi ku yi lura da ayoyinsa Wani ya tazakara ulul albab kuma mabotan an kula su ma su yi mai su yi tunani game da ƙur'anin nan wannan ya nuna liyadabbaru ne ma'allu shayi Allah ya ce mu lura da mai maganan Kur'ani mu fahimci abin da Allah ke nufi a wata aya Allah ta'ala na cewa afala na ƙul'an am ala kulubin atfaluha shin ba za ku lura ba za ku kula da alkur'ani ba amma la kulubin akfaluwa ko kwa a zukatanku akwai makullansu ne an kulle zukatanku ne daga fa'intan maganan Allah shi ne sa mala ya ce ta dabbar kalamallah ka lura ka fahimce maganan Allah a wata aya Allah ta'ala na cewa a suratun nisa'i aya ta 82 ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min indi ghairi lahi lawajadu fi ikhtilafan kasira afala ya tadabbaru na Kur'an. shin ba za su lura da ƙur'ani ba walau kana mai indi gairillah inda Kur'ani daga wani Allah ne lawajadu fi tilafan kasira za samu sabani mai yawa a ciki amma tun da yake daga wurin Allah ne babu sabani a cikin koyarwan Kur'ani. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana kutuba da me yake fara yakan ce amma ba'd bayan innal hamdalillah nahmadahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina in ya gama wadannan sai ce mai amma ba'd bayan aka fa inna khayral hadisi kalamullah magana mafi alkhairi shine mai zancen Allah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafin alkhairin shiriya ita ce shiriyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri mudathatuha mafin sharrin al'amra shine abubuwan da aka kirkiro wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce saboda haka mu nisance me bid'a mu yi riko da me sunna annabi Muhammadu shari'a annabi Muhammadu maganganun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wannan ake san ahlus sunna kullum suka yi riko da me qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanda ibn taymiya ya fada yace kullun iya zo yin magana adini qala allah qala rasulullah wannan shine addini sai me baiti na biyu mala yana cewa wa najul huda falzam huwa tadibil ula وهم شهدوا تنزيل علق تنجبر نفر كويتي تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا عنك رايا لا يلائمه أثر ka lura da maganan Allah kuma ka dogara akan hadisai ingantattu wurin ibada wurin akida in za ka dauka akidanka adininka ka dogara game adisai ingantattu kuma wada an ka nisanci rayi wanda la'imu a asar babu adisi da ke karfafa shi wanajul huda falzamu huda falzamu ya kai ɗanwa musulmi anya ta shirya falzamu kalazamce ta anyan ta shirya ita ce anya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan aka waktadi bil'ula ka yi koyi da wa al'ula manan al'ula shine allazina ka yi koyi da wadanda shahihum shahidu tanzil waɗanda suka alarcin saukan Kur'ani a gaban wa aka saukar da Kur'ani a gaban sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan ana saukar da ayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace in kai koyi da waɗannan allaka tanjabir al'amarinka ba makawa sai ya kasance mai akan daidai ibadanka akidanka mu'amalanka inda kai koyi da su Allah ka tanjabir Allah nan asalin sallah Allah ne ba kan tsammani ba a'a babu makawa akwai tabaci duk wanda yayi koyi da su akidan sa za ta kasance akan anyar ta gaskiya me dalili akan aka? domin babban sahabi da ake kira abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ce hatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta biyadihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu da annunsa mai albarka ya ja layi sun makal bayan wannan dogon layi sai ce aza sabilullahi mustaqima wannan ita ce hanyar Allah mustaqima madaidaiciya ko tafarkin Allah madaidaici wannan layin da kuka gani sannan sun mahatta an yamini wa shimalihi sai annabi ya sake jin wani lahi a gefensa na dama sannan a gefensa na abu sun makar sannan ya ce ha zihi subul waɗannan anyoyi ne laisa min ha sabilun illa alai shaitanu yadda ilai laisa mina sabilun babu wata anya daga cikin waɗannan anyoyi illa alai shaitan sai akwai shaitan akai akan shi yado ilai yana kira mutane zuwa ga anyansa sun makaraha sai annabi ya karanta وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ya ce wa an za sirati mustaƙima wannan ita ce sirati mustaƙima wannan ita ce anyata mustaƙima madaidaiciya wannan shine tafarki madaidaici fattabi'u uu kubi shi kubi wannan tafarki wala tattabihu subula kada ku bi anyoyi waɗannan anyoyi ku nisance su fatafarraka bikum an sabili dan kare raba ku da anyan Allah zalikun wasakun bihi da wannan nike yi maku na wasiya la'allakun tattakun tsammaninku ku kasance masu takwa jama'a mai wannan hadisi ke koyar da mu kara mu yi wasa da koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai kawo dawa da sunan addini a yi kokari inda ba na annabi zai karfafa maka zai jaddada maka ba inda na shi ne ka nisance shi ka nisance shi ayan ƙur'anu ne hadisi ne ingantacce jama'a musulmi hadisi ne na alhakin cikin littafinsa mustadrak kuma ya ce hadisi ne ingantacce sau da haka mu kiyaye wasiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai yanda lafazin wani hadisi zo ya ce akan wannan layin guda annabi ya yi layin a gefen kowanne bangaren agu da dama malamai suka ce duk wanda ya zo da bid'a sai ya jingina shi gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda dai annabi ya hada wadannan subul anyoyi ya ja wadannan layuka bangare dama da agu to sai kowa ya jingina shi zuwa gawa annabi dan ya samu karbuwa hmm. dan ya samu karbuwa saboda haka komi wani mutum ya ce mu kaza mu kaza in dai ba hadisi annabi ba a nisance wannan ra'ayi da ibada da akida wanda ta saba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a me ke nuna cewa mu yi koyi dawa da magabatanmu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tabbatar mamu a cikin Kur'ani a suratu tauba aya ta dare ya tabbatar cewa bin magabata shine anyan tsira a yanda yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wasabi al-awwalun masu tserewa al na farko min muhajirin cikin muhajirin wal ansar da ansar muhajirin mutanen makka ansar mutane madina waɗanda suka taimaka Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne nagari malamai sun fassara wasabi sabiqun al da su ne waɗanda suka yi sallah suka fuskance alkibla biyu sun fuskance kaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya koma madina sun fuskance baitul magdis tare da shi tsawon watanni goma sha shida ne kafin Allah ya sake umartan shi ya fuskance ina kaba waɗannan su ne wasu sabi kunan awwaluna min almuhajirina wal ansar Allah ta'ala yace wallazina taba'uhum bi ihsani aka kuma wadanda suka bi su bi ihsani da kyautatawa me zai faru gare su radiyallahu anhu wa radu an yardan Allah ta tabbata gare su su ma sun yadda da mai radiyallahu anhu Allah ya yadda da su warado anhu su ma sun yadda da mai sakamakon Allah da yi masu alkawali Allah ya yadda da ayyukansu kuma sun yadda da mai sakamakon Allah na aljanna jama'a wa aka ce mu bi sahabai ko domin wasabi kuna su ne sahabai ko sallata la ya kara da wallazina taba'uhum bi isani da waɗanda suka bi su bisa kyautatawa ne ake nufi da kyautatawa ibadansu akidansu mu'amalansu kayi koyi da su yanda yadda Allah ta tabbata gare su kai ma mabiyansu wannan yaddan Allah na kanka Allah ya samu cikinsu jama'a waɗannan ayoyi suna jawo an mu game da riko da mai sanna da tafarkin sahabai aya ta gaba a suratun nisa'i aya ta ɗari da goma sha biyar Allah ta ce ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah ta'ala ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba manzonmu annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi min ba ma ta bayyana lahul huda bayan bayani shiriya ta bayyana gare shi ya san kwayarwar annabi sai saba kwayarwar annabi sai saba akidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba ma ta bayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla za mu jimbin eh za mu jibintar masa abin da ya jibinta za mu jibintar masa abin da ya jibinta nuwallihi ma wala kenan abin da ya sa gaba za kawo ta masa wannan alamari wa nuslihi nan sannan mu shigar da shi jahannama wa sa'at masira makoma samunana Allah kiyaye mu a sha'ida wannan aya ita ce wa bi ghaira sabilil mu'minina duk wanda yi addini ya saba koyarwa annabi ya bi anya wasu malamai waɗanda ba muminan farko ba su ne wa sahaban annabi Allah ta ce wannan yana cikin asari so me ke kubtar da musulmi daga addininsa bin tafarkin annabi da nawa sahabai hadisai za su zo nan gaba abinda annabi ya fada game da rabuwan kan musulmai a kidu daban-daban guda nawa saba'in da uku annabi ya ce ku ummati ala salasin wa na firka kullu fi nar illa wahida al'umata waɗanda suka amsan kwarewa ta za su rabu kashi nawa saba'in da uku kowannensu makomarsu wuta illa wahida sai guda kacal sai sabai suka tambaye shi wa mai wace ce wannan jama'a waɗanda za su yi tsira alfirkatun najiya sai annabi ya ce man kana lama ana laihil yawma wa ashabi jama'a da ke kan abin da nike kai na akidata na ibadata da sahabaina wanda ya yi koyi da ni ya yi koyi da sabai na su ne masu tsira a ranar kiyama jama'a saboda haka in kana kan sunna ka nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala in dai baka yi yawo da mummunan akidu na wasu malamai ba ka nuna godiya zuwa ga wa Allah ta'ala amma wani na sunna kuma yana jin tsoro kana kan alkhairi kana tsoron alkhairi da kake kai kana shakku saboda rashin ilimi baka san bauyi wanda Allah ya yi maka ba falala babban falala yana cikin anya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kara kai tunani cewa wasu sun fi daukaka sun fi samu jama'a sun fi samu kaza saboda haka kana shakku akan riko da sunna Allah kiyaye mu domin wasu kawai duniya suke kalla wurin malamai mai waɗannan suke da su mai waɗannan sau da haka mai jema mai sha'ara mai daukaka mai arziki ya ce na ganin anyansu ne fi barin kama duk akidan da kake kai baiwan Allah yana kan kowa ar da kafiri wanda bai yi imani da Allah ba Allah yakan daukaka shi ya bashi arziki ya bashi mulki ya bashi jama'a ko ba haka ba ba wannan aka ce ka duba ba ka duba ayoyin Kur'an da hadisai wa aka ce abi ba yawan jama'a ba a'a ba ita ce ke nuna gaskiyan jama'a ba ba su da yawa annabi da Sabai sunawa ne suka fara musuluncin nan annabi da matansa ne fa hadija su kadai ne suka fara mata ta gari radiyallahu ana daga can sai yaransu kamar zainab wanda take gidan miji gidan abul'as sai wa abubakar sai ali yaro ne lokaci sau da haka jama'a mu lura da waɗannan nasoshi don mu san baiwan Allah da ke kanmu a kan fa'intan sunna da Allah ya azurta mu a kai daga ciki abin da ke nuna yin riko da mai kwayarwan sahabai domin muna kan baiti na biyu a yadda malam ke cewa wana jal huda falzamhu wa bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjabir anya tashriya kai kai riko da ita kuma ka yi koyi da waɗanda aka saukar da Kur'ani a gabansu don ka kasance akan akida ta kwarai ibn taimi ya ce akan fifita fassaran sahabai akan kowane malami inda sun fassara ayan Kur'ani kada ka yi waiwai zuwa ga fassaran wani saboda mai a gabansu aka saukar da Kur'ani sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa fa'inta maganar Allah son zuciyansu ya fi mu sauki son zuciyanmu bin soye-soye zukatanmu ya fi nasu sun fi mu kusa da Allah saboda haka in sun fassara ƙur'ani ka yadda in mun koma littafinsa da ake kira muqaddimatu tafsir na ibnu taymiya zai nuna maka ka'idan yadda ake tafsir na farko tafsirul Qur'an bil Qur'an tafsirul Qur'an bi sunna tafsirul Qur'an da akwali sahaba alai yace duk wanda ya saba tafsirin sahabai ya saba akidunsu su komai ilimin ya zama mai kuskure dan bid'a saboda haka kullum inda kana tunani malami kaza yana kan akida kaza kuma yana da ilimi kuma ya saba alu sunna ka lura da wanda ya fi wannan ilimi su ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka ka bar maganan shi ka koma magana wa sahabbai waɗanda suka fi shi ilimi domin su ne taliban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bayani akan al'amarinsu me yake cewa ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال عنفا ألا يسيف انت سابدا الذين أوتوا العلم ودن دعك با علمي صحابا النبي دعك يوى لك بيد صاحب السر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بوچين سر النبي domin annabi ya gaya masa sunaye wasu munafikai shine uzaifatu bunul yaman yaddan Allah ta tabbata gare shi yace kullu ibadatin la yata'abbadu biha la yata'abbadu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha kowace ibada wanda ba gan sahabban annabi a kansu ba ko a kanta ba kada ku bauta wa Allah da wannan ibada kamar na filan karshen ramadan ko juma'a ta karshe ko babu dalili daga wurin sabon anil sallallahu alaihi saboda haka da na filfili da ake rabawa da dare ko bayan tarawi a'a inda kana da shawan yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude maka kofa ya ce salatun laili masna masna sallan dare raka biyu biyu ne idan an ji tsoron fitowar alfijiri sai ka kammala da mai wutare bayan tarawi ka koma gida ka tana fila an zuwa karfe nawa biyar kafin fitowar alfijiri ko zuwa karfe hudu lokacin sahur kenan ya ce fa'innal awwala lam yada lil akhir makala domin mutumin farko ba su bar wata magana wani abin fadi ga na baya ba sun gama aikin ibada duk abin da muke bukata cikin addinin mu an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin ingantacce ya ce ma min shay'in yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bi babu wani abu babu wani aikin ibada da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ta'ala sai da na yi maku bayani a kai sai da na umarce ku da yin wannan aikin alkhairi saboda haka jama'a kada mu yi shakku cikin mai koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a akwai wani asar magana na baban sahabi da ake kira abdullahi bin mas'ud yadda Allah ta tabbata gare shi ya gan wasu jama'a a kufa garin kufa wurin ne aka kashe sayidina ali lokacin halifancinsa domin ya tayar da headquarter na musulunci daga madina zuwa ina zuwa kufa kasan kufa ne hawa hawarijawa suka kashe shi yadda aka kashe sayidina usman a ina a garin madina lokacin halifancinsa an kashe usman ijana da shekara 35 an kashe ali ijana da shekara 40 allah ji kansu to abdullahi bin mas'ud ya tarar da wasu mutane a matsalacin kufa suna kewaye da juna halka sai akwai ɗaya daga cikinsu jama'a ne sai mutumin ɗaya daga cikinsu yana cewa sabbihu mi'a ku tsarkake Allah ku yi subhanallah sadari fai sabihun sai saura su yi hallilu miha ku yi la'ila illallahu dari, sai su bi shi kabbiru miha ku yi allahu hagbar sadari sai su bi shi da ya tarar da su cikin wannan ali wannan babban sahabi ya ce mai lakaji tun bi bidatin zulma akika kun zo da wata bida na zalunci aw a ashaba muhammadin ilman ko kwa kun fi sahaban annabi ilimi ne akan alamarin da kuka kago cikin addini wa an kara layin sai masu inkari sai ce masu kaifa taqauna fi hadhihi albid'i wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurikum me yasa kuka fadi cikin wannan bid'a ko cikin wadannan bid'o'i kuma ga sahaban annabi Muhammad tare da ku a tsakiyanku ba su mutu ba وثياب نبيكم لم تبل kuma ga tufafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suna nan ba su tufa ba wa aniyatuhu lam kwanuka da ya ci abinci da su ba su karya ba suna nan har yanzu bi mana annabi bai bar duniya da nisa ba kuma kun kago mai wata bidiya cikin musulunci sai masu inkari sai sake fada wata magana a wani asar ya ce duk wanda yake so yi koyi falestanna man kana musanna falestanna bi man kadmat duk wanda ke so yi koyi da magabata to yi koyi da wadanda Allah ya riga ya karbaransu domin duk malamin araye ba amince masa ba fitina zai iya same shi za ta iya same shi saboda haka ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi daraja cikin al'umman nan sun fi zukatansu ta fi kowa biyayya zuwa ga Allah sun fi kowa ilimi cikin al'umman nan qaumun itarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su jama'a ne waɗanda Allah ta'ala ya zabe su don su zauna da annabinsa basira da amincin Allah su tabbata gare shi don su da wannan addini ku san falalan sahabai kuma ku bi tafarkinsu kuma ku yi koyi da su ku yi koyi da alayensu ku yi koyi da addininsu fa'in na kanu alalhadi hadil domin waɗannan sahabai sun kasance a kan anyan shirya madaidaiciya jama'a wannan shi ne maganan babban sahabi abdullahi bin masud saboda haka baitoci biyu da muka karanta a littafin arrahiya suna koyar da mu mai mu lura da maganar Allah mu bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu yi koyi da sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a an ce ga professor ga graduate ko doctor ko secondary liver cikin waɗannan wa za ka bi professor ilimi ko diploma holder professor professor kan ilimin addini su ne sahaban wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta su da cewa su abotan ilimi ne ma'abotan takawa ne duk malamin da za ka bi a duniya yana bayan wa sahabai gara ka yi riko da su sahabai kuma Allah ya umarce mu mu bi tafarkinsu annabi ya yi magana kan al'amarinsu abin da ya raba al'umman musulmai sune ne mai wa wurin dauka addini duk inda mun mika wuya cewa mu bi annabi da sahabansa yadda ayoyi da hadisai suka tabbatar wallahi ba za mu samu matsala ba abin da ya kawo rabuwan al'umma ne saba koyarwa annabi da na sa'abai domin kungiya ta farko wanda ta fito cikin al'umman nan da wa suka fara da saba sahaban annabi su ne suka kashe sayidina usman suka ce ya zama kafiri kun san waɗanda battatu ne ko waɗanda Allah ya girmama ka fito cewa sun zama mai kafiri suka kafirta yawanci sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe su kun san jama'a din nan sun zama batattu tun farkon lamarin su saboda ka abin da ya raba al'ummar musulmi shine mai wurin daukan addini baiti na uku وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والآذ بالحذر وكن موقنا ككسن شيء يكيني mai gaskatawa ka gaskata kwairuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yi shakka a cikin alamarin addininka. anna bi ma'ana annana mu wa kulla mukallafin da duk musulmi ballagagge mai ankali umirna bi kaful haq an umarce mu ne mu bi me mu bi tafarkin magabata kada kowa ya zo da wani abu cikin addini ittabi'u wala tabtadi'u fakad kufitum aka abdullahi bin mas'ud yace ku al'umma musulmai ittabi'u ku dai bi koyarwa musulunci ta hanyar magabata wala tabtadi'u kar kowa ya kago ne abu cikin addini fakad kufaitum domin an isar maku an isar maku an gama an gama akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. ورضيت لكم الإسلام دينا me mana al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ranan arfa kenan ajin ban da annabi Muhammad yayi sallallahu alaihi wada a ranan arfa aka saukan masa da wannan aya an gama addinin ku mun kammala wa tumamtu alaiku nimati nimati biwa na shari'a ce mun kammala shari'an mu ba wanda yayi sai kago ne abu shine yasa Imam Malik yace duk wanda yace akwai bid'a mai kyau to wannan yana riyawa cewa annabi yayi a inci annabi yayi me a inci babu wata bid'a mai kyau an gama an gama domin Allah ta lai ce al-yawma akmaltu lakum ta ya zaka ce akwai bidiyar asana me yake nufi da bidiyar a shirance? ka kago ne abu da sunan ibada sunan samun kusanta Allah wanda ba annabi bai koyar ba wannan ita ce bidiyar Yadda al’imamu Shafi ya fassara ita bidiyar a shirance ke a zo da wata ibada da sannan samun lada wanda babu rajistan wannan aikin ibada ko akida daga ofishin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka umirna bi kaful haqqi an umurce mu mu bi koyarwan addini wal ahd bil hadar kuma mu yi riko da me al hadar duk abunda zai nisattar da mu daga anya ta gari mu kiyaye shi jin wazozi na wasu malamai waɗanda suka saba koyarwa annabi tsari ne karance-karance a littattafai yan bidiya tsari ne ka kiyaye kanka kai dai ku yi kokari shi ne ya sa imam ahmad a littafin sausulun sunna farko ya ce ka dan alu sunna usulun sunnata inda na asalin ka'idan alif suna wurinmu shi ne a tamassuku bi maka na alayya su habu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi riko da abin da sahabban annabi ke kai ka gama adini ka gama adini shi ne sa kasan saudiya duk duniya cikin kasashen musulmi babu masu zaman lafiya kamar su domin su baki daya akidansu kala Allahu kala rasulullah rigingimu da ke wasu kasashe babu domin duk masu sarauta malamai masu arziki duk akidansu guda ne shi ne ke kawo zaman lafiya amma da zara wannan ya bi nan wannan ya bi nan aushin juna domin yana cikin illan bidiya za ku ki juna ga ku uwa daya uba daya ma saboda akidanku ta saba juna sai ga kiya tsakaninku ko akan addini ba zamantakewa mai kyau inda kowanne ya mika ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za a rasa mai sabani da fitina da rigingimu cikin al'ummar musulmi ya Allah ka raba mu da bidiyoyi saboda haka kara musulmi ya yi shakka akan mai akan sunna domin Allah ta'ala na cewa fama za ba da alhaƙi illa dalal fama za ba da alhaƙi illa dalal menene a bayan gaskiya face bata inda an bar gaskiya kuma gaskiya ita ce koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا muminai na gaskiya sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa sun malamyar tabu sannan ba su yi shakka cikin abin da suke kai na addininsu ba saboda haka ya kai ɗanwa musulmi kada ka yi shakka a kan mai riko da sunan manzon Allah sallallahu duk wanda ke kan akidan sunna ya nuna godiya zuwa gawa Allah ta'ala domin yana kan alkhairi yana kwana a kan alkhairi ne sai mai sai baiti na hudu وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر وحكم فيما بيننا قول مالك وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر mala ya ce wa hukima fi ma bainana an yanke hukunci game da abin da ke tsakaninmu da me kaulu malikin da magana mai mulki shine Allah ta'ala kadimin shine na farko halimin mai hakuri alimin gaib masanin gaibi muktadir mai iko akan komai mai iko akan komai Allah shine mai hakuri cikakke wanda shine mai hakuri da kowane alita amma ko mai hakurin wani akwai wurin da hakurinsa yake tsayawa ko alimul gaib me ake nufi da alimul gaib Allah shine masani alimu ma gaba anna abinda ya zama boyuwa gare mu Allah ya san shi amma shi Allah ta'ala la ya giba wani ushe babu wani abin boyuwa gare shi a an ce gaibu shine abin da bamu sani ba bamu gani ba amma Allah ya gan komai ya san komai yana kallon komai kadim malamai suka ce alkadim baya cikin sunayen Allah ta'ala baya cikin sunayen wasu malamai ne suke yi amfani da alkadim a matsayin mai al'awwalu dimana na farko amma malamai suka ce a yi amfani da kalmar awwalu ya fi a yi amfani da kalmar alkadim ya fi shi ne sa babban malamin suna na zamani a shek abdullazi bin bazu rahimahullahu ta'ala ya ce lafazin alkadim lam yarid fi asma'illahi husna ba za ku same shi cikin mai sunayen allah ta'ala ba babu alkadima ciki sai dai akwai al'awwalu wa inna ma zakarahu kasiru min ulama'il kalam malamai philosophers su ne yawancinsu su ne suke amfani da kalmar alkadim don su tabbatar da wujudin lahi kabla kulle shi cewa Allah ta'ala yana nan kafin komai ya riga komai amma musan cewa asma'ullahi taukifiya sunayen Allah taukifiya ce babin kagowa ba sai an samu dalili daga Kur'ani ko hadisi lokacin ake tabbatar da mai sunan Allah ba ka yi sa ka kago sunan Allah ba la ya juzu isbatu shay'in minha illa bi nafsi min alkitab alaziz aw sunnati sahiha ba a tabbatar da wani suna ga Allah sai an samu nassi daga Qur'ani ko daga hadisi ingantacce wala ya juzu isbatu shay isbatu shay'in minha bi rai, amma da rai? a'a hakaza kama nasa ala zalika imatu salafi sali aka manyan magabata suka tabbatar mamu saboda haka Allah ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal yana cikin sifansa shine na farko shine na karshe bayyananne boyayye yana cikin wa sifofin Allah ta'ala a wani hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam na cewa alahuma antal awwalu falaisa kabla kashai ya Allah kai ne na farko babu wani gabaninka sai to sai baiti na karshe wurin da za mu tsar da karatu shine samiun basirun wahidin mutakallimi muridun lima muridin lima yajri ala alhalqi min qadar allah ta'ala sami'un ne mai ji ne yana jin maganan kowa maganan komai basir mai gani ne wahidin makadaici ne mutakallim mai magana ne muridin wanda yake da irada yana so abu kaza ya faru kuma zai kasance lima ya jiri duk abubuwan da ke faru alal halki ga halittunsa min kadar na kadara alkhairi da kishiyansa duk Allah shi ne ya kaddara komai shi ne ya sa ko da kasu inda bai kaddara maka ba karya ne wa ma sha'una illa an sha Allah kana so ka zama nagari inda Allah bai kaddara ba karyanka kana so ka aure ta in ba baka ba karya ne ita ma tana so irin miji kaza in ba kaddara mata ba karya ne ya Allah ka kaddara mu alkhairi ka raba mu da sharri nana Aisha radiyallahu anha ta Allah ta'ala cewa alhamdulillahi lazi ya sam'uhu ala godiya ta tabbata ga Allah wanda sam'uhu abin jinsa yana jin aswat saututuka iri-iri na, na mutane na aljannu na tsuntsu ga munan dai alitu baki daya Allah dai yana jin mai sautin kowa asamiu samiu kenan Allahu akbar amma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abinda ake kamanta da mai Allah ta'ala Allah na ji kana ji amma jin naka ba irin nawa Allah ba ganinka ba irin na Allah ta'ala ba saboda haka mu kiyaye waɗannan sifofin Allah ta'ala wahid ne ya ce kul huwallahu ahad Allah ya saukar da wannan sura lokacin da kafirai makka suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi game da ya sifanta masu Allah ta'ala sun ce masa unsub lana rabbaka ko siflana rabbak wane ne dange ubangijinka ka sifanta mama ubangijinka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura daga farko zuwa karshe sura ce mai bayani akan mai sifofin Allah ta'ala kul huwa Allahu ahad mutakallim Allah na magana Qur'ani zancen Allah ne Allah ta'ala yana cewa وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله كلام الله شيني مي قرآني so Allah yana magana Kur'ani yana cikin mai maganansa kuma shine ke kaddara komai akan alitunsa shine sai ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun alice shi akan mai kadar ar da zaman mu a masalacin alif sunna a garin ibi kadara ce cewa a shekara kaza za a samu wani daga bidda wanda zai zo karatun ko ya hadu da mutane ibi an riga an kadara Allah akbar kasuwancinka garin ibi an kadara. ka bar garinka ko Allah akbar ka zo ka yi noma nan komi kadara ne inna kulla shayin khalaqanahu obi kadar wama amruna illa wahidatun kalam hilbasa. to akan waɗannan baitoci biyar za mu tsar da karatunmu insha Allah ta'ala za mu zo mu tashi a baiti na shida a littafin wa littafi almanzumatun ra'iya li'abil qasim sa'ad bin ali bin muhammad azinjani littafi ne na babban malamin sunna al'imamu zabi ya ce wali sa'adin kasidatun fi kawa'ida alis imamu sa'ad yana da kasida da ya rubuta akan ka'idodin wa alis sunna ne muke karantawa yana da muhimmanci sosai domin waɗannan kasidu daga ina ka same su maganganun na duk daga Kur'ani da hadisai da maganan sahabai da manyan malaman sunna mu nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala a kan asken babban malamin da ta same wa Najeriya shine mai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya askaka zuciyarsa ya fahimtar da shi sunna sanadiyansa dubbai miliyoyi cikin al'umma Najeriya da wasu kasashen Afirka suka ci cime albarkansa aka Allah ke aikata yanda so. Allah ya ji kanci da rama mu ma Allah ya sa mu ma mu kasance masu askaka al'umma masu zuwa nan baya akidan wa akidan ahlus sunna akidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalla musulmi na gari baya tasubanci ga abin da iyayensa ke kai wannan baya cikin al'ada musulmai na gari miyagu ne su ne in an kira su ga kweruwan Allah da manzo sai su ce mai وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا idan an kira su zuwa ga bin shirya daga Allah ta'ala sai su cewa mu fa muna kan abinda iyayenmu ke kai sun san dukan mu in mun ce wannan ita ce akida mu wa zai bi magana manzo sallallahu alaihi wasallam domin wasu iyaye ba su fahimci wannan aya ba ko kai da Allah ya yi maka arziki kawaye gare cikin malamai masu dawa zuwa sunna me yasa ba za ka dauka wannan alkhairi ba ka ga iyaye akan wasu al'adu me yasa ba kai yi riko da su ba ka bar su go na addini ne ba za ka bari ba ta Allah ya ji kan iyayenmu ya yafe musu kurakurinsu mu ma Allah ya gafarta mamu ya sa makomanmu baki daya aljanna malamanmu Allah ya gafarta musu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk